na'am wa alaikum salam wa alaikum salam na'am Allah gabar ta an lafiya alhamdulillah ya gida lafiya alhamdulillah alhamdulillah ya kokari kuma ya dalibai to yau ran nan mun ɗan fara magana akan wannan wannan posting da na kai a Fesbuk. Hmm. na shi wannan malami da kace ya ce Eh, duk wanda son shehu dole ne to shine na yi tambaya da kuma cikin ikon Allah dai kace kana cikin uzuri za ka kira wani to shiru shiru ne kuma lokacin na shiga wani abin da ni ma ban sani ba zai ko ka kira wani na shiga wani abin ban saboda ban ma hau online mutum da na so ka a lokacin Ba Allah gabar malam tambayar da ni ina fatan malam bai manta ba ko in ƙara maimaitawa a ka ƙara maimaitawa amma kafin ka ƙara maimaita ɗan uwa na'am a maganar ka da kace na ce ya ce bin shewa na'am na'am shin kai baka ji ya faɗi ba ni ne na faɗi a ai abin da yasa na ce ka ce ya ce mm. dalilin tun lokacin ina gan baka manta ba na ce da kai ban samu maganar ba gaskiya yasa ban same ta ba hmm. to kaga kuma ba zan yi mamaki ba duba da cewar musamman a cikin tijjana ba a kowanne za ka suna irin wannan furuci hmm. ba zan yi mamaki ba da iyaka dai tambayar da dai guda ɗaya ce a lokacin nan na ce kamar shi da akwai wani abu da ya kafa hujja a wannan lokacin da shi ya faɗi wannan maganar wato ko a cikin baituka da shi ibrahim ya yi ko kuma a kawai shi a karankin kansa ne ya faɗi maganar shi ne abin da na tambaya a wannan lokacin na'am shi ne tambayar na'am na'am shi ne tambayar yawo shi ne tambaya ta ni a wannan lokacin to da farko dai dan uwa ya faɗi wannan magana na cewa bin shehu wajibi ne ya faɗe ta haka idan ka duba a cikin feji na za ka ga wannan magana bidiyon ta eh, shi wannan dattijo na shi wannan dattijon da bidiyon ya faɗe ta Na, na'am yawa in ka duba shafin page ɗin eh, alkanawi za ka ganta shi yasa dai a yanzu dai ya faɗi to amma ayar da ya kafa wujja da aya ne na'am na'am ya ce ai Allah ya ce wata bi sabila man ba ilayya na'am ya ce Allah ya ce ka bi hanyar wanda ya koma zuwa gare ni na'am ya ce shi ne wujjarsa na cewa ai abu shehu ibrahim saboda shehu ibrahim ya miƙa al'amuran zuwa ga allah da haka allah ya ce a bi shi binsa wajibi ne har ya janyo wata ayan ma ya ce allah ce kada aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون Walladina hum lizakati har hadda ya janyo ayoyin nan yace Shehu Ibrahim ya shiga ciki cewa kada aflaha al-mu'minun ai yace waye ya isa ya cire Shehu daga ciki wannan shine wujojin da ya kawo kuma na yi masa raddi game da wannan wujojin ka yadda da wujojin ni abinda nake to abinda nake gani Allah ya gafarta malam na'am ke Ibrahim dai kamar rayuwarsa da ya karar da ita ne shi ma wajen hidima ga ilimi. A ba matsala za mu zo nan ka yadda da wujojin da shi dattijan ya kawo? Eh kaga ai ita aya idan ta zo ba ta ware wani daga cikin duk wanda ya aiki irin na wannan wacce aya take magana a kansa shi ma ya shiga ciki ne abinda na fahimta kenan da ayoyin alkur'ani ko kuma wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce waɗanda suka yi kaza kaza za su samu kaza to in suka yi wannan irin wannan abin da manzo Allah ya faɗa hmm. to kaga za su samu wannan abin haka ayar alqur'ani idan ubangiji ya jiro wata ni'ima ga waɗansu waɗanda suka yi ina ganin malam da ka dan amsa tambayar sai ka shiga bayanin ka yadda da wujjar da ya kawo a matsayin wajibi ne a wushewa ibrahim eh na yadda da wujjar sai kuma kai bayani zai e dalilin da zai sa ni kamar ba zan iya cewa eh haka bane shi fahimtar sai ta yiwu dalili ɗaya ne shi ayar ka kai tsaye zahirin ayar ba cewa yi wajibi dan uwa wajibi na'am wato kana ji abin da yake faruwa shine na'am in mutum ya kafa wujja da wata fahimta tasa ai akwai ka'idodi na karatu wanda za su goyi bayansa kan wannan fahimtar ko kuma a'a ba sa goyon bayansa haka ne ne eh, to a yanzu kai yanzu kana tare da shi akan wannan fahimtar ko ba ka tare da shi gaskiya a duk duniya ban da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda san sai ya zama wajibi ni gaskiya wannan ita ce fahimta ta a takaice dai baka tare da shi Eh, a takaice ba na tare da abin da ya faɗa gaskiya amma kuma misali idan shi wa'ancan ayoyi ni idan misali akan ni'imomin da suka faɗa ni cewar ya ce ya sa shi ibrahim a ciki to ni wannan ba ni da ja amma magana ta cewar lafazin da ya amfani da shi da cewar wajibi ne sai an bushe ibrahim to ni wannan kuma shi ne nake da ja saboda babu wani wanda yake wajibi sai mun so shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda umarni ne daga Allah cewar a so shi amma ban da shi babu wani wanda Allah ya mana umarni da mu so shi kowaye ko da sahabi ne babu wanda Allah ya mana umarni da mu so shi dole banda annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. kawai zabin ka ne ni abin da na fahimta to nan gaskiya dan uwa zancen ka haka akwai kusakurai wanda daga cikin kurakuran ka ce ko da sahabi ne ba za ka ba wajibi bane ka so shi sa'annan kuma ka ce kamar wato sa shehu da ya cikin wa'annan siffofin na kada aflahal mu'minun kana tare da shi shi ma nan kuskure ne kuma ina da bayani a kai amma saboda mu je zuwa ga main point din wanda mm. ka ce ai babu wannan sansa ya zamanto wajibi gare ka in dai ba manzo Allah sallama to ka ah. ce kai dan dariƙa ne amma wannan magana taka ta ta saba maganar shehu Ibrahim eh a ah, amma yi kamar na ga da ka saurari boys din da ne maka zaka ji ni a ɗari ga bakadire ne kuma ga bangare na na gaya ba ko ka saurara a'a to ai ma'ana kana ji tunda ka zo ne eh. nan magana Shehu Ibrahim amma kai bakadire ne tunda ga magana wanda ka zo to ka gani ba mm. tantance ba tunda inda a ce mm. kai ba ɗan ɗariƙa ba ne to bai kamata ka shigo gidan da kai ba ka da masaniya a kansa ba to amma tun da ka shigo ni yanzu zan ma a hukuncin kawai ɗan ɗarika ne kai wannan maganar da ka faɗi ta saba wa ta shehu ibrahim cewa babu wani wanda ya zama wajibi a bishi shehu ibrahim cikin wani eh. littafin jawahirar rasa'il in ka duba mm. cikin mujalladi na farko shafi na goma sha shida shafi na goma sha shida ga abin da yake cewa yake cewa wa'alamu anna Allah saqa wujuda fi hadha zamani masaqal halaki wala yanju minhu ahadun illa man razaqahu wallahu mahabbata sayyidina Sheikh al-Khatim at-Tijani yace wa'alamu yace ku sani anna Allah lalle Allah saqal wujuda ya kora halitta fi hada zamani cikin wannan zamani masakal halaki makora ta halaka kamar Allah ya tunkuɗa mutane su halaka kenan sai ce walayin juminu. babu wani wanda zai rabauta daga wannan halakar sai ya ce ahadun kowaye shi babu wani kowaye wanda zai rabauta ya kubuta ya tsira daga wannan halakar illa man razaqahu mahabbata sayyidina Sheikh al-Khatim Tijani sai dai wanda Allah ya azurta shi da san Shehu Tijani to ya me za yi me za ɗan tsokaci akan wannan magana kafin na kama mai kama da ita ko fiye da ita Allah ga wartawa nan kira ah, yadda na fahimce ka kai kai ɗauka kake yi cewar ni abin da eh, eh, wannan shisho ibrahim kana ji ɗauka kake yi kamar na zo ne da ba shi kariya a tattauna mai da zabi da kai na fahimci ka haka ka fahimta a ba matsala da yadda dai ka yi magana kan wannan maganar da na karantu ai ka ji ta kuma na fassara me za ka ce game da ita na ji amma afuwan afuwan afuwan kana ji na'am Kana Na'am ina jin ka. Kamar yadda na gaya maka na ce ni ba ba Tijjani ba ne. Wato akaram Allah. Kaga Allah zuwa Allah zuwa afwan malam birin karasa afwan malam. Ai ko ba kai batijani ba ne wannan magana ta shafa ai musulmi ne. Saboda magana ce ta Allah. Kai baka ciki kenan. Eh amma kuma bane akwai san akwai abin da ake faɗa cewar mu a tafiyar mu ta sufanci eh. akwai magana da su a rufe suke faɗa wacce idan ba a yi maka tabilin ta ba za ka fahimci ina ta dosa ba kusan wannan ne abin da ke kawo sabani shi ne kusan abin da ke kawo sabani mu muna ɗaukar zahirin larabcin da suke amfani da shi ne mujarradin larabcin tsagoran luga ɗin muke fassarawa amma kuma su akwai wato akwai wato akwai akwai wata ma'ana da suke so su isar a cikin maganar tasu sai dai mu ga dauki zahirin larabci sai ba kuma kuskure suka yi na'am akaram kallahu kai ma in tawilin zakai tunda kai ma sufi ne imana tawilin ai ne ai abin da sai da kai ba zuwa sai yanzu yanzu dai gashi yi magana akan yanzu gashi daji abin da na karanto yanzu gashi daji yanzu gashi gashi ji baitin eh kana ji bai baitin ko kuma gashi gashi naji maganar ba baiti ba afun gashi naji maganar ko mm. Mm. ka gaya min littafin da ta zo cikin jawahirul risala kace ko jawahirun rasail rasail afwan jawahirun rasail mm. to kaga yanzu gashi naji sunan littafin naji naji ah, abin da ka kawo to ni kuma yanzu zan koma ah. zan koma eh to eh, ai shine ai shine adalcin da zan iya yi masa tunda da a ce misali a cikin malaman mu ne na abin da ya shafi bangare na na kadiriya sai ka kawo kace ga kuskuren to kaga ina iya sanda wannan daman fagen mu ne tun da iyaye da kakanni haka muka taso tun daga yaranta ana eh, gaya mana yadda abubuwa suke to amma layin layin tijjanawa tanda ni ba dan wannan ah, mokin ba ne ba wannan firkan nake bi ba haka ba lallai ne yanzu a ce iya gaya maka manufar abin da shi shi ah, Ibrahim muke so isar nan ba to bayan wannan ina so na a tsaya mana bayan wannan tunda yanzu magana ka zo akan Shehu Ibrahim haka bai shi tijjani shi ma wajibi ne idan ko da a ce bin shehu tijjani shi ma wajibi ne tilas ne suka ce ma tsaya mana suka ce hmm. ma ko babanka ne ko babanka take hmm. bin shehu tijjani hmm. batta kuma ba za ta mutu ba sai tana kafira haka ma baban ba zai mutu ba sai yana kafiri wannan magana ta zo a Duratul eh, Kharida sharhi na aliya utatul Farida daidai karkashin ah. wannan baitin wada'a ghidan lahu walau kana walidan aw ibnan falatar kan li huddin wa yace wada'a mubghidan ay li sayyidina Sheikh al-Khatim tijani sai suka ce walau kana al-mubghidu lahu walidan aw walidatan laka ko da wanda ke kin shehu tijjanin babanka ne ko babanka aka ce ka basu sannan sai ya kawo wannan ayar da wancan dattijo wancan tsohon ya kawo ya ce ƙala ta'ala wattabi sabila man ba ilayya kaga wancan tsoho da ya faɗi da hausa didi yake da abin da yake cikin littafinsu wannan aya kuma aka kawo aka ce kai wala raiba indana annahuma yamutani kafiraini in lam yatuba min bughdihi aka ce da baba da baba ba shakka a wajen mu hmm. yan tijaniya za su mutu suna kafire in ba su tuba ba daga kin shehu tijjani haka ma zagi su kafirci ne a cikin addu'ratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida na'am ajurratul na'am haka zagin shehu tijjani kafirci ne shi ma man sabbana wa lam yatub mata kafiran shi ma ka yadda da shi ko shi ma ni ne ban gane ba akwai wani tamila na ji ko wani wannan ko wani tawili da ake yi ni ne ban gane ba shi ma wato Allah gafarta malam ina jin hello kana jina ina jin wato mu da irin irin wayannan irin wayannan kusa kurakuran da muke irin fitowa daga eh, muke fitowa da su daga cikin littafin mu dan bi challenging din wani bangare na da muke dan samun tirka-tirka tsakanin mu da su kaga yanzu idan muka koma da kai afuwan ba wai za sauka da kan eh, abin da eh, wannan din da muke kai bane a muna kai amma dai zan dan baka wani misali ne yanzu idan mu koma cikin littafin shi um, um, ibn taymiya ina ga an ban yi kuskure ba kai kana ban matafiyar izala ne ina jin ka ko ina jin ka ya ai ya kamata ka ban amsa kana eh, abin nan bin tsarin tafiyar izala ne ko ina jin ka dai i bayanin ka to ai na fi son ka ban amsa saboda in ji daɗin ta yadda zan ji daɗin yi ma bayanin da nake so na yi eto eh wato kana ji ai bayani kai wanda yake wato wa a dunkule ni a ahlus sunna eh, eh, zan warware maka amma na so zan warware maka zan warware maka na samu amsar kawai dai ka ci gaba da bayanin ka ibnu taymiya malami na ne sannan kuma ina bin sa to kaga kaga yanzu idan ka idan ka kalli ibnu taymiya yana da kurakurai masu tarin yawa a cikin littafansa kamar wanne idan ka koma abin da ya shafi tauhidi hmm. akwai siffofin da ibnu taymiya ya ba ubangiji wa'anda suke tajasimi ne kamar wani siffofi e eh, eh, nuna cewar ubangiji yana da hannu yana da kafa yana sauka yana hawa duk irin wannan kaga wasu abubuwa ne waɗanda malamai tintini sun riga sun mai rudu akan irin waɗannan abubuwan da ya yi. wa'anda har wasu ma suke ganin cewa idan tauhidin ibn taymiya ka ce za ka bi hmm. to kamar ma wani allah kake bautawa ba ba allah ba in dai ka ce wannan tauhidin nasa da shi za ka yi amfani hmm. a tsarin a tafiyar ka ta addini to kamar ma wani allah kake bautawa ba allah ba allah ɗaya ba hmm. saboda duba da yadda ya rika mai da ubangiji ya ba rika ba shi suffa suffa irin ta dan adam kamar kowa to amma yanzu dai eh, kamar lokaci na na gaya wannan malam ina ji amma ina jin ka ai kana ji ai tunda mu mun kawo ma baka iya ba da amsa ba ka eh. tafi na ibn ah. taymiya to kamata yi ka tsaya mu kore ma wannan abu yanzu daman sosai kuwa tunda mu ka kasa ba mu amsa wannan kuma tunda ka ce kai dan kadiriya ba cewa ne a'a afwan ba cewa ne na kasa ba mu mm. amsa ni yanzu zan baka amsa wannan daman ibn taymiya shine wanda yace Allah yana da hannu ba Allah ne daman ai ya faɗi ba daman ibn taimiyya ne ai ya faɗi <laughs> a'a wato malam tambayar ka a yi mun bayani da Allah daman ibn taimiyya ne ya faɗi ko Allah ne ya faɗi ai da Allah ya faɗa wato kai baka sani ba a'a ina so ni ina yadda na fahimci abin ba haka ka fahimci shi ba shi isa haka ya kamata ka cika da kai gullat aidiyim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha menene fasara bal yadahu yanzu ina zuwa ina zuwa zan wa tambaya a'a me kakkai mun wani tambaya da Allah fassara mun bal yadahu mabsutatani fassara mun naji ina zuwa zan ba wa ai shi yasa na ce ka fassara ayan nan fa bal yadahu fassara Allah shi yasa na shi yasa na ce da kai zahiri zahiri gundarin ah, luka naji naji duk zahiri fassara kai yanzu fassara bal ya dawo akwai matsala kai yanzu fassara bal ya dawo bal ya dawo eh. zahirin larabcin kai abinda zaka iya cewa bal ya dawo hannun zago a kai yanzu fassara ni ban ce ni kaka ce min bal ya dawo me ma'ana bal ya dawo da Allah zahirin liga hannu hannu a yi magana kana ji ya shimfidar da hannu menene ya shimfidar da hannu zahirin liga yake kawai ca ne ka fassara bal ya dahu kawai ni ban ce ma ko za ko kawai bal ya dahu da ya fassara mu ji me bal ya dahu afu malam malam kana ji na ni fa ka fassara na bal ya dahu dan Allah ka fassara bal ya dahu me fassararsa ina zuwa ina zuwa kana ji na ina jin ka fassara mana bal ya dawo lokaci na yayi za mu ah. za mu ci gaba da tattaunawa da kai ah, ni zan kira ka insha idan ka tafi yanzu barin saurare ka sai ko da za ka kira na sai ka fassara bal ya dawo gaskiya sai ka fassara bal ya dawo in kuma baka fassara ba barin saurare ka ba ko da baya ka yi kira kawai fassara mana yanzu sai ka sauka bal ya dawo din to bal ya dawo bal eh. bari ya dawo hannunsa ne ko ko kuma hannayensa ne ba su daka ne da ya shimfida su yunfiqu kai yasha yana yana ci yana ci yana ciyarwa duk ta yadda ya ga dama yawwa kai kace hannayensa ko amma ina zuwa a kai a haka kace hannayensa amma ina zuwa da ke tattaunawa akwai hujjan kawo maka ba a ba ki magana anan ba kai ma ka fassara ka ce Allah yana da hali zahirul liga ina yanzu shi ke da abin da yasa na fassara maka taymiya ah, a kana ji abin da abin da yasa na fassara maka saboda yanzu ina da uzuri kuma ka ce in an jima bazan ba za ka yi min magana ba in ban fassara ba to na fassara amma zan tabbatar maka da in an jima cewar wannan gurin ba hannu ake magana ba ko daya duk inda yadu ta zo akan magana ubangiji a Qur'ani kan wajen kake warani kanka yanzu kake wa kanka yanzu kake wa ba kamar hadisi na da zuwa cikin bukari da a ba wani hadisi da zaka janyo ka riga ka fassara ka ce hannayensa yanzu duk wani abu da zaka yi kanka kake wa ba hannu bane ni assalamu alaikum ka fassara maka assalamu ka san me yasa fassara maka malam hannu afwan malam kai dai ta shafa kai yanzu kai kace Allah yana da hannaye kai ne ka faɗa kana ji na Eh. to na ji kana ji na eh, kana ji na ina jin abin da yasa ya fassara maka dalili biyu ne yasa ya fassara maka yanzu dalili na farko ni ka riga ka fassara kun wannan ba na ma buƙatar dalilin fassarawa da Allah tunda dai ka fassara kace hannaye ba dalili tsaya yanzu kana ji tsaya yanzu na baka karatu eh tsaya yanzu na baka karatu kyauta saboda baka wa ibnu taymiya adalci ba gaskiya wannan littafin sai malam hannuna al'aqida da wallahi eh, zan za mu ci gaba ibnu taymiya a eh, akan wa'annan ayoyin ba kai masa adalci hmm. da kace yana kamanta Allah ka yi haƙuri in karanto ma wannan littafin al'aqidatul wasitiyya ne na shekul islam ibn taymiya tsaya ka abin da ibn taymiya yake cewa yace wa minal imani billahi wannan sharhi ne ma sharhin Sheikh Usaimin ne eh, al-aqidatul wasitiyya tsaya ka ji abin da Ibn Taymiyyah ke cewa yace wa min al-imani billahi yana daga cikin imani da Allah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi fi bihi a cikin littafinsa wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallama sannan yana daga cikin imani da Allah imani da abin da manzan Allah ya siffanta Allah da shi sai ibn taimiyya ya ci gaba da bayani dangane da wannan ka'ida da yake bayani sai ce min ghairi taharifin ba tare da taharifi baka canja wa Allah kaga kai baka canja ba kai kace bal ya dahu kace bari dai hannayensa kaga baka yi taharifi ba to yace min ghairi taharifin ba tare da canjawa ba ko kai tawili ko ka canja wa Allah sai yace wala ta'tilin ko kuma ka kore wa Allah ka musanta wa Allah ka ce Allah ba shi da shi sai yace wa min ghairi takyifin ba tare da kayyafawa ba ka faɗi yanda kaifiyar siffar take yace ba a haka ibnu taymiyyah yace wala tamsilin kuma ba tare da misaltawa ba ka ce irin na bayi ka ce irin na wani ko irin na halitta kaza ba a haka wa yake faɗin wannan magana ibn taymiya kaga yace min ghairi ta'rifin wala ta'qilin wa min ghairi takyifin wala tamsilin wa yake wannan maganar ibn taymiya sai ya ci gaba da bayani sai ci gaba da bayani afwan ina buɗe wajen saboda wannan da na ɗauko ma wannan sharhi ne a yare matanin zan ɗauko ma zai fi saboda mu ɗan fi wannan ɗin an ɗauko ma matanin don sai na buɗe shafin can na buɗe wannan shafin ya ɗauko ma matanin yawa gashi nan matanin afuwan da Allah in karanto ma daga cikin matanin sai ya fi kana ji kaga inda na fara karanto ma wa min al-imani billahi al-imanu bima wasafa bi nafsahu min ghairi ta'arifin fi kitabihi min ghairi ta'arifin. wa وصفه به bihi rasuluhu غير تحريف ولا wala ta'tilin غير تكييف ولا تمثيل wala yana daga cikin imani da Allah kai imani da abinda Allah ya siffanta kansa da shi cikin littafinsa da abinda da manzon Allah ya siffanta Allah da shi sai ce min ghairi harifin ba tare da wa Allah ba wala ta'tilin ko korewa Allah ko musanta wa Allah sai ce wa min ghairi takyifin ba tare da kayyafawa ba ka ce ai ga yanayin yadda kaifi siffar take ba a yi sai ce wala tamsilin ba tare da kamantawa ba kaga ibnu taymiya ya ce ba a kamanta Allah da bayi sai ce bal yu'minuna bi anna Allah tsaya ina so ne sai na gama wajen sai ce bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu yace bari dai ahlus sunna suna imani da cewa Allah maɗaukaki, laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu irin irinsa shine mai ji kuma shine mai gani sai ce wala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu ahli sunna ba sa korewa Allah abin da ya siffanta kansa da shi wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi ba sa canja kalmomi gabarin bigiran su ga fasara su su ba su wata ma'ana daban sai ce wala yuhiduna fi asma'illahi wa ayati ba sa shishigi ilhadi cikin sunayen Allah da ayoyin Allah sai ce wala yukayyifuna ba sa kamanta Allah su kayyafa Allah su ce ga yanda Allah yake yace wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi da Allah ka ji da kyau ɗan uwa wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi ba sa misalta siffofin Allah da siffofin bayi su ce irin na bayi ne ba sa yi injiwa inji ibnu taymiya sai ya ce li'annahu subhanahu saboda shi Allah tsarkakakke la samiyya lahu ba shi da mai kama da shi wala kufu lahu ba shi da kini ba shi da tsara ba shi da sa'a wala nidda lahu ba shi da kini shi Allah sai ce wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala kaji abin da ibnu taymiya ya ce wala yuqasu eh, ina ji ina ji so nake so nake kai karshe ne wala yuqasu bi khalqihi ba a kiyasta Allah da halitta to wannan shine ka'idar ibn taymiya cikin al-aqidatul wasatiyya yanzu anan ya ce a kamanta Allah mala ka gama na gama amma da Allah ka yi magana cikin abin da na karanto ma yanzu kakka je ko ina da Allah yi magana eh, eh, eh a kai zan yi magana a kai zan yi magana Allah gawar ta malam na ji duk abubuwan da ka kawo to amma kamar zan yi cewa akwai kaga yanzu kai kana tare da littattafai ne ni kuma na riga ma na fita daga gida tun ɗazu da muka fara wannan da kai na fita daga gida ba da wani littafi guda ɗaya yanzu da nake kusa da shi to amma kuma abin da na kalla kamar akwai tanakudi a cikin maganganun da taimiyya inda haka ne ni kuma zan kawo maka guraren da ya tabbatar da duk abubuwan nan da kake nuna cewar ya ce karka kayyafa ubangiji karka kaza karka kaza to ni kuma zan kawo maka littattafai da gurin da ya tabbatar wa ubangiji duk waɗannan su yanzu sai ka kawo ai ka san yayi kenan ka san wajen to sai ka kawo gaskiya a a kaka ce zaka kawo amma kuma a yanzu ba zai yi a yanzu ba zai yi da kawo maka su da kuma cewar dalili janye to dalili dalili irin wa'annan abubuwa ni gaskiya ka kamar abin da ya shafi in baka kawo ba fa babu sharri kai masa eh. yanzu dai sai ka kawo yanzu a yanzu yanzu nan eh to janye to eh janye to kakkai masa kai masa sharri janye a'a ni na karanta su ne na gani ka kuma dole in ce da akwai ka karanta ga ya mana wajen faɗi shafi da juz'i illa ya abin da abin da yasa abin da yasa abin da yasa na ce da kai ba zan kawo yanzu ba ina so komai ne mutum adalci larabci ka karanta ka yanzu littafi ka dauko yanzu ga system Allah ga mutum mana faɗi shafi yanzu littafi ka dauko ina zuwa yanzu littafi ka dauko ka faɗa min shafin ka karanta min da larabcin ko abin nan na ci to ni ma kaga ya kamata in dauko littafi na karanta mu a larabcin ka ci amma yanzu na gaya kawai da alaikum zama cop assalamu alaikum ni fa ban san za ka kawo ba ban san za ka kawo ba amma da na eh. ɗauko littafin ai ban sha wahala ba saboda na san inda maganar take to kai yanzu da babu littafin hannunka tunda ka san inda eh. maganar take to gashi ga shamila yanzu eh. karanto juzu'i da shafi sai ni in buɗe ma sai mu karanta tare sai ka faɗi shafin da juzu'i eh, yanzu yanzu malam yanzu malam ta yanzu tsaya in ta haddace shafukan eh, wannan littafai yanzu misali kamar maganan din da na ce zan kama kawai yanzu kake in kawo maka in kawo maka littafin da shafin da take Ok to yanzu kana ji a yanzu dai baka shirya ba dai yanzu in na fahimce ka yanzu baka shirya a yanzu a yanzu ba na so ne mai rashin adalci na fi son masa adalci na kawo ma gurin littafin san yadda aka kai masa ai rashin adalcin a yanzu ma ka ah. rashin adalcin yawwa wato yanzu ga maganarsa wannan kaga baka san ta ba sai kai yanzu sai kake cewa ya ce wani abu a wani waje kenan kai masa rashin adalci a a tsaya tsaya ba rashin adalci da saboda na karanta ne na gani to ka karanta amma baka karanta wanda ai na karanto ma ba yanzu ni ne yanzu na karanto shi yasa ma kace in haka ne yayi tanakudi haka na faɗa kwarai wato kaga baka san wannan ni abin da na karanta na ga ya saba da wanda ka karanto a yanzu eh mana shine ai rashin adalcin da kai masa kenan yanzu wani waje ka je ka karanta ciki ka samu shubaha sai kai masa hukunci da cewa yana kamanta a yanzu kuma da aka karanto ma inda ya saba wa inda ka karanta yanzu sai ka ce yayi ta yanzu an san a matsayin ka tsaya da Allah sa da san abu da tafi tsaya da Allah yanzu a matsayin ka na adali na musulmi a yin sai ka ga nan wannan tasrihi zaka ce ya sarraha ba a kamanta Allah tasrihi kenan wannan duk abin da na eh, eh, karanto ma wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi li'annahu subhanahu la samiyya lahu wala kufa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi wannan sarihi za a ce na zancensa aka ce mantuqi na zancensa to sai ka fahimto wani abu a wani waje yanzu dan Allah a adalci da mantuqi za ka yi amfani ko da mafuhumi dan Allah in dai adalci za ka yi ai baka masa adalci ba dama ai da ba da yakini ne akan wancan din da shi ne wancan na da yakini kan shi amma abin da yasa na gaya maka tattaunawa ji ashirin zamu da sai Allah gafarta malam zamu shiga karatu da dalibai tattaunawa ji ashirin zamu da kai kuma ga yanzu da ta minti ashirin da biyar to shi yasa yanzu dan Allah ma kai mun afuwa zan zan yana yin yana da magana biyu kenan adalci shine sai ka ɗau kai masa ayyukunci sai ka bar ɗaya ko kai amma dan wa a dai malam yanzu tun da ka kana ji tun da ka hankali na wallahi hankali na yanzu yayi wancan ba matsala tun da yanzu ka ce kana ji tun da yanzu ka ce kai dan dariƙar kadiriya ne to na san dai kana da wannan kasidar cewa shehu abdulkadir jilani malam nasiru kabara ya yi wannan ya ce idan ka tashi kai ya kira kana a kananka ko katsina zaman bagada da ba ya hana ya ji ka ya ganka ko a ina shewa abdulkadir duk inda kake yana ah. jin ka kuma yana ganin ka ko ah. ko kai ma ka yadda ah, ka yadda ka yadda amma da akwai hujjoji ka yadda amma da akwai hujjoji kawai da kusan da ina eh, yadda amma da akwai hujjoji ka yadda shewa abdulkadir yana jin ka duk inda kake kai yanzu inda yanzu ka tafi nan makaranta sheik abdulkadir yana kallon ka ko na yadda amma kuma akwai abin da ah, nake so zan Ina da kai eh, idan ka tabbatar a baya ka zo da wujjar a yanzu nan inda nan ka tafi makaranta Sheikh Qadir yanzu yana kallon ka yana jin ka ko eh eh haka ne haka ne yana amma ina da hujja ba ina da hujja ina da hujja za mu yana ji da hujja insha Allah shirin nan da eh? muke yi duk Sheikh Qadir ji yana ji yana kallon mu ko Allah ya gafarta malam malam alkadari abubuwa da kai mu akwai hakuri yanzu hankali wallahi zaka tafi ba matsala amma ka tabbatar mana shirin nan da muke Abdul Qadir yana ji di yana kallon ku yanzu kana so in ce eh ko a'a dai kenan eh eh abin da nake so ni hakan ne a waje na amma kuma abin da ka fahimta ba shi na fahimta ba amma kuma yanzu ba dama ne ma bayani sai na sabu lokaci mun zo da kuɗa sana sai ne ma bayani yanda za kana ji abin da ya sa na yi kaga da baka ce mun kai dan kadiriya ba ne sai da muka zo muka yiwu amma da farko ni baka ce mun kai dan kadiriya ba kawai ka ce mun kai ka zo kai dan dariƙa ne daga baya ne kake tantance dariƙa ka to yanzu kana ji ka shiga a ba matsala insha Allah yanzu dai kana ji to gana ka in ka zo sai ka kare min da Allah sai ka zo min da wujja na cewa Sheikh Abdulkadir duk inda kake yana jin ka yana ganin ka da Allah sai ka zo da wannan wujja sai mu tattauna shine a zancen dariƙa Eh, a yanzu shi za ka zo min da wuce eh Sheikh Abdulkadir to ba matsala insha Allah yana jin kake inda kake ba matsala malam afwan malam ba matsala afwan da mu wannan eh Allah ya shirye ka nagode nagode nagode nagode Allah ya shirye ka Allah ya saka gani zan dan ba da dama zan dan ba da dama ga waɗanda za su yi kira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu dan Allah yanzu dan Allah wanda yake da aƙidar wani bawan Allah ya mutu shekara nawa amma yana jinsa yana kallonsa duk inda yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya samu dace ga wannan yana kira da haka zan sa numba kila akwai wayanda ko za su iya tabo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am akaramukan lawa barka da safiya na'am an tashi lafiya ya gida alhamdulillah ya gana Allah alhamdulillah masha Allah so na bibi program na'am eh eh wato abinda na fahimta a ciki shine na'am wato shi bai shirya ba dai a takaice amma ya fito kuma yana waɗannan maganganun gaskiya akwai alamun bai shirya ba a duk alamu abinda suka nuna kenan a karamin kallawa bai shirya ba kuma ya fito yana jayayya kuma da farko ya ya dan yi karerai ya nuna cewa shi kamar dan tijaniya ne alhalin kuma ba shi bane ba eh to gaskiya sai yanzu yake gaya min wai shi dan gadariya ne to ka gani ya kamata tun farko ya sanar da kai kafin ma fara tattaunawa har a zo a social media akan fa yan tijjaniya ne karatu ya bugo dan ya kare <laughs> to in ba haka ba kai da ba gidanka ba me ya kawo ka shine kawai gaskiya shi yasa ni yanzu ba zai ce shi dan kaza ne shi ba dan kaza bane kawai kallon sa ma nake ni shi ne kawai gaskiya gaskiya ne kuma ya za a ka karanta abu ka ce kuma ba ka rike littafin ba ai da sai ya faɗi littafin da shafin kaga sai a buɗo wurin a karanta wa al'umma dan a wayar musu da kai shi yasa ai nace su ya janye Allah ya shirye su amin amin akara Allah ya shirye su Allah ya taimaka wannan mutanen assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana ana kira daga birnin katsina na daga birnin katsina insha Allah na muna jin kaɗan uwa na ji tattaunawa da ake yanzu hmm. to alhamdulillah gaskiya wannan ba karamin nasara ba ce ba hmm. ya kawo mai karyata kanshi da kanshi hmm. wannan ba karamin abin nan ba ne wannan kuma yana kara ba da dama ga matasan mu tashi mai karatu mu dage don kada mu zama kwallo don idan ka ce za ka biya waɗannan mutanen za ku kama abubuwa ne waɗanda eh ga sunan na sharholiya yana da sauran na'am na'am na'am muna jin ka Ina tare da mana. eh muna tare da kai ana jin ka ta Allah to don haka ina kira ga matasan mu mu tashi mu ƙara dagewa da neman ilimi saboda idan ka duba wannan kawai biya yake ga abu na zafiri wanda ya kamata ya amfani da shi amma ya tsaya yana ta wasu shirme yana ta wani abun nan kuma ai kamar yadda bahaushe ya ce dirku samun ba wada ba gajiyawa ba ne ba duka ko ba haka ba hmm. gaskiya ne ba kaga dirku samun ba wada ba gajiyawa ba ne shin eh, da wannan abun nan din ya tashi ne gaban Allah ba wata hujja ya yi ma wannan ba mu Allah kage da yanzu gaban jama'a gaban duniya ya tabbatar da eh ilimin shi bai kai ba amma yanzu ya fahimta ya gane gaskiya ya bita wani ya fiye min zama alkhairi don haka muna kira ga Allah kare kare mana malam ya kara kaifin basira da tsarewa da kiyayewa da kuma ba mu nasara a cikin wannan al'amari da malam ka wa akwai da yake Allah ya mana haka eh abin da yake cewa durƙusawa wada ba gajiyawa bane a ma'ana kenan da in suka da su ce ai ya ce ai a durƙusa nan yana nufin cewa idan mutum ya ga cewa an fi shi wujja ya ga gaskiya to kawai ya karba ya sallama wannan shine kawai eh, amma shi kuma bai sallama ba tun da gashi an wani karanto masa abu yana ta kama kama yana da uzuri yana da abin nan ai duk uzuri bai wuce na ilimi ba gaskiya ne ko ba haka ba ko ya yawa duk wani uzuri bai wuce na ilimi ba wai zai hmm? koyar da amma wai a bashi lokaci wannan bai shirya ba kuma ka ce littafi misali yanzu idan na ce na karanta abu zan iya cewa kila cikin sahil bukari na karanta ko cikin wane ne ko cikin kaza kaza to amma ya kasa idan da ya kama littafin ka buɗe shamila an karanto an karanto abin nan duniya ta je. kaga shi da kanshi sai ya ƙara samu in ma akwai masu bibiyar shi masu ra'ayi irin nashi insha Allah za a gamsar da su ko ba ko ba haka ba gaskiya ne wannan haka yake to mu muna kira ga insha Allah mana wannan ijtihadi ne wanda za a ci gaba da dagewa kamar da yadda aka saba ubangiji Allah ya ƙara tsarewa ya ƙara kaifin basira assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah akram kallah barka da asuba Sheikh Ahmad ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah mala ya kokari to alhamdulillah masha Allah wato malam ni wannan programs ina ku ta min da hankali yayi eh, wallahi Allah ku to ai da ni tunani na wannan aqidar ta kowa Allah a dariƙa kadiriya ta fara gushewa sabida kamar wannan baitin da ka kawo masa za ka ga kullum kamar yana yin baya wasu daga cikin jagororin kadiriya suna kyamatar bait to amma abin da ya taya min da hankali da na ji a cikin waɗannan ba su kai matakin ɗalibai ba abin yana daɗa tafiya kamar gobarar daji mm. to kaga wannan akwai tashin hankali a ciki yanzu in kaɗa wannan ka magana da baitin da aka karanta mai ya yadda da shi da su da masu cewa shi ibrahim allah ne mai bambancin su kaga babu wani bambanci gaskiya ne kutun da ya ce a yanzu ma shirin da muke yi a yanzu ma shirin da muke shek abdulkadir yana jin mu yana kallon mu akwai akwai akwai tashin hankali a cikin wannan ana tunanin abubuwa suna ɗan gyaruwa ilimi yana karuwa mutane suna fahimta kuma yanzu wacce magana da kake cewa zai kawo maka yanzu ba a nitsa yake ba ba zai iya kawo ta ba saboda dama wata magana ce ta molanka ake ta yawo da ita ana jan hankalinsu Allah ya samu dace. Allah. amin Allah ya shirya da mu ya dora matan kan tafarki madaidaici Allah su kuma ya ganar da su insha Allah na gode akwai shayin faransa na ga kayi kira da in kiran ka to Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya Sheikh. Ya gida ya ibada. alhamdulillah ya shiga iyali ya kokari ya karatu alhamdulillah shi nan ana ta Allah ya samu dace Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara muku ikhlasi mana Allah ya raba ku da sharrin masharata yan bidiya dare da rana eh wato da shehu ai da shehu shi wato abdulkadir yana gani da ai da ya janyo ka wannan karatun da kake da ya rufe maka baki maka Allah kariya ce kawai A ah, wato yanzu ma da shi wannan mutumi akan me ma wai ya zo ku tattauna ne tun farko ne a kan kare shehu ibrahim ne mana A kan kare shehu ibrahim eh. da ya ga da ya ga karatun ya fi karfin shi sai koma dan kadiriya zai zina eh shi wai shi wai dan kadiriya amma ni farkon kira na eh. ce mun dan kadiriya bane shi sannan kuma aka shiga maganar shehu ibrahim ya kakari ya ga ba fita sai ɗauko maganar shehu islam ibn taimiyya ya kawo abubuwa ya kawo abubuwa ka dakatar da shi ka kawo mushi maganar shehu eh, ibn taimiyya kuma ya kakari ya yarda da gaskiyar da ka faɗa mushi yanzu sai ya koma ya ƙara duba inda ya ga wannan karatun to malam babu ba fa inda ya ga wannan karatun da ya wuce littafin da ya wannan maɗace din da kake <laughs> wannan abin da a cikin nan ne tunda littafin a hargitse yake yanzu shi ya ma manta ma a wani shafi ya gani su kuma ba zai iya ce maka ga shafin ba saboda shafin da ya ga wannan abun bai yi daidai da shafin shi littafin wani littafi da ya shafi ahli sunna ba eh. don haka ba zai iya tantancewa ba dole sai ya yi wani dabaru ya yi wani dabaru ya koma wani guri saboda ya rudi mutane garin rudan mutane sai ya zo ya kan kanshi sai ya tona kanshi asiri yanzu wannan baiti malam daga kawo shi na na shehu kadir da suka ce shi ne yi. ai wallahi ya fi karfin ma ya fi karfin abin da ya zo karewa tun farko akan shehu ibrahim da ma akan shehu ibrahim din ya tsaya da asirin shi a dan ruhu amma wannan baitin da ya tabbatar ya kara tabbatar da cewa wai wai shehu kadir yana kallon shi yanzu a gaban shi ake komai da komai to malam akwai wani abin da ya fi wannan kafirci gaskiya ya ce kuma ya yarda wai yana da hujjoji ma shi zai ba mu hujjoji kuma har yana da hujjoji yana fukan kirji yana cewa shi yana da hujjoji to shi ne ban gane ba littafin shi maɗace da wa'annan maganganun suke ciki na na na na da a nan zai je ɗauko hujjojin ko kuma a littafin kadirawa saboda ni ban taba jin wani malamin bakadire ma da ya zo ya taba kawo wannan maganar ba kadiyar kamar yadda dan uwa yanzu ya sauka malam ahmad da ka kira shi hmm. ya ce kamar abin suke ya ce kyamar ma kyamar wannan baiti suke yi amma shi gashi yanzu ya zo ya tabbatar to wallahi mutane alkadirawa gara su fito su ma wannan mutumin kaca-kaca ba su ba shi a kana ji gaskiya akwai abu kawai dai su dai suna da wayo ne suna da wayo wato sun fi wayancan wayo amma ai duk ɗaya ce eh. Eh, duk sufanci ne kawai dai sun fi wa'ancan sufanci ne Allah ya sa mu dace ai baka ji ba yace ai wannan kasidan malam Nasir Kabara ne in ban manta ba yayi ta sun yarda da ita sun yi imani kuma haka ne to mana idan sun imani da ita ya aka yi muka ji su shuru sai yan tijaniya ne suke fito da wannan abu don ko a cikin wawayen su ba wanda bai ke fitowa yake wannan kasida ba wannan ko ai na ce ma sun fi su wayo ne su su suna da wayo amma dai wannan magana da shi wannan mutum ya dauko a cikin littafin a madace dauko ta tabbas wai wannan littafin wai madatan naga ka matsa wai eh ambatan littafin ba ko eh, kundin sharri ne kundin sharri ne ai mu kullun sharri kenan ai annan sharrin gaba ɗaya yake kundin sharri to anan ya ɗauko sai yana ganin yana ganin kaman kaman zai zo ya dabur dabur haka sai ka dakatar a nice ba hayaniya ba komai a nice ya tabbatar da cewa eh lallai qur'ani ya tabbatar da cewa Allah yana da hannu sai kuma ya daburce bayan ka sa shi ya fassara da kai shi wai kuma yanzu yana da wa'insu maganganu da zai yi to duk wata magana da zai dauko yi ba za ta fito daga gurgurum daga bakin manzon Allah ba ba za ta fito daga bakin sahabi ba ba za ta fito daga bakin tabi'i ba ba za ta fito daga bakin waɗannan um, um, um, limaman guda hudu ba ba za ta fito daga bakin wani malamin addinin musulunci ba sai dai ta fito daga wani shaidani dan haka ya rasa yadda zai dauko magana? Allah ya shirye su ya rikice Allah ya kiyaye Allah ya saka da alkhairi ba assalamu alaikum wa alaikum to ina ganin akwai wanda ya kira ina ganin daga kai sai mu tashi a wani wanda ya kira wani ya yi kira ba za mu bakka daga ƙarshe akar mukan lawo a magana ga uwa malam kaki shi yana kira assalamu alaikum akar mukan lawo wa alaikum salam akar muka Allah barka dai yanzu na da shiri ko ka tashi ne daga shirin a ban dai tashi ba ina shirin tashi dai kawai eh to ban san na ji dai diski lokacin da hmm. ko da ke na dan fita hmm. lokacin da shi wannan wanda ya zo ya kare kamar ya zo ya kare wannan maganar da kai ne ko hmm. na wannan shehun tijaniya din nan sai kuka shiga maganganu akan a maganganun shekul islam ibn taimiyya mm. da kuma sauran jawabai mm. wato abin da yake ban mamaki mana alkanawi ya aka ya sauka daga waccan maganar hayyai gangaro nan wajen <laughs> eh abin da yake faruwa ne kawai abin da nake tambaya wallahi ban da yake tatsan shirin ne eh abin da ban sanya aka ya sauka eh mun gama da waccan ai wacce zo zai kare ai mun gama an kammala ta eh ba zai iya kare ta ba wa ba zai iya ba to shine shi kuma sai ce tutsa ya kawo insu sai eh. ai ibnu taymiya shi ma kaza wai ya ce Allah yana da hannu ai ya ce Allah yana ah. sakkowa eh. ya ce Allah yana to kaga a daidai nan wajen eh. da ya kawo sai na ce masa mun ibnu taimiyya shi ya ce Allah yana da hannu sai na ce to Allah ya fassara mun bal ya dawo ni eh <laughs> to da ya zo zai fassara sai ya ce hannayensa to a <laughs> da kansa da kansa ai ya fassara da ai ya ki ya fassara da kansa ya fassara bai ce kudura ba yaya eh, zai zo ya ce ai wannan ai idan sun haɗu da jahilai ne suke faɗi to kaga kudurar in ya ce kudura kudura Allah bi ce dama kaga bi ce ba shi ne shi <laughs> ah. ne eh. to ai agar kallawu a nan ai zai irin wannan fassarar ba bal ya dawo ya fassara ya ce bari dai hannayensa eh na ce to kai ma nan yanzu ka tabbatar Allah yana da hannu hannaye ma aikace ai na ce kuma haka yawwa to sannan sai na mai da shi cikin littafin ibnu taymiya na karanto masa ibnu taymiya yana cewa su ahli sunna suna ya ji daidai nan wajen eh da kaza kaza to sai wai ko eh wai sai ce wai idan haka ne wai ibnu taymiya yayi tanakubi kenan wai yayi tufka da warwara kenan can ya ce kaza sai na ce to ya karanto can din wai ba shi da eh. tafi ai ce to ai ga shamila nan na ɗauko nace ya faɗi wajen mu buɗo dai daga ƙarshe ai ah. ya gudu da shi ne to sai daga ƙarshe ce to tunda shi ya ce shi ɗan kadiriya ne ce to wannan baitin idan ka tashi kai yi ah. kira kana a kananka ko ka tsina zaman baga da ah. bayyana yanzu hana ka ko a ina ai nace ka yadda yanzu shehu abdulkadir yana kallon ka anan inda kake yace ya yadda yana jin ka yace ya yadda inna lillahi wallahi ake ce wai inna lillahi ai nace ka yadda Sheikh Abdul Qadir nan yana kallon mu wannan shirin da muke yace di ya yadda amma wai yana da hujjoji to sai da ce to tunda ka yadda yanzu kana da uzuri to gaba ka zo mana da hujjojin to anan aka tsaya kuma sai ya sauka wato kaga malam alkanawi nan wajen wannan ba wai shiryawa ne bai ba gaskiya dan naji yana cewa ya fito a wallahi ba shirya ne ba in zaka ba shi shekara daya ya je tattara dalilai ba zai iya kawo abin da zai kore abin da aka faɗa ba wato babban abin da suka samu matsala shine su ne ha'inai Malaman su ba sa gaya musu karatu na gaskiya sai su gaya musu karatu wanda zai rikitar da kwakwalwarsu ba wanda ya fito sarih ba sai su je su laɓe su dinga gaya musu karatu ai nan ma an ce kaza nan ma an ce kaza kamar tun da kuna zargin mu da kaza ba za mu iya karewa ba to kuma malamin ya ce kaza shikenan wato in malaminku ku ya ce kaza to an yi wan wan kenan tsakanin mu da ku saboda haka babu wani a cikinmu wanda zai dinga suka juna wanda su kuma abin da suka manta ahalus sunna ba haka suke ba ahalus sunna ba haka suke ba wato abin da shekul islam ibn taimiyya ya faɗa tun fil azal magabata sun faɗe shi eh, tun asali magabata sun faɗa yanzu kaga in ka kalli a sharhu sunna na imamul barbahari kaga ai yayi magana akan irin wannan magana da shekul islam ya faɗa imamul barbahari fa ana maganar shekara da wafatinsa shekara ɗari uku da ashirin da wani abu kaga suna da tazara sosai bai ma san waye ibn taymiya ba wafatin sama kenan to amma da yake cewa ke cewa wala ya fi sifatin rabbi ta'ala kaifa ya ce ba za ka taɓa cewa cikin sifofin Allah kaifa ta yaya Allah ya zama ya ka zama kaza kaga shine maganar ibn taymiya ah, menene bila kaifiya ko kuma ka ce walima ko kuma tayaya ya ce duk wanda ka ji ya faɗi wannan to mutumin ne da zuciyarsa ta cika da shakka da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan magana ce wacce ibn taimiya da ya faɗi wannan abin da ka karanto ibn taimiya maimaitawa ya ka koma idan kaga idan ka koma cikin aqidatu bahawiyya na al'imam abi ja'afar ahmad bin muhammadu tahawi kaga shi ma abin da yake faɗa kenan ya ce wala yushbihu bihu al'anama ya ce Allah baya kama da halittunsa to kaga dai nafsa abin da shekul islam ibn taimiyya ya faɗa kenan to amma yanzu in ka bashi. shi zuwa zai wal da ya ce, sai ya ɗauko abin da shekul isra'i Ibn taimiyya ya koro yana bayani dan ya warware wannan abin sai ya ce gashi ya ce kaza a wani waje wanda bai ba fahimci abin da Ibn taimiyya ya faɗa ba Allah ya kiyaye abu na biyu waccan magana kaga tasa ta na kadiriya din nan wato dan abin da zan ce shine su kadiriya abin da ya sa za ka ga galibi mu ahalus sunna ba mu damu da yawan kawo irin waɗannan abubuwan nasu duk da dai ga abubuwa ne waɗanda suke sun saba wa musulunci sun saba wa abin nan amma muta'akhirin na baya ne 'yan kadiriya suke kawo waɗannan abubuwa yanzu ka ka kamar baitin da ka jawo baiti ne na a shek nasir kabara wanda a wannan baitin na Sheikh Nasir Kabara idan ka koma kuma aqidar Sheikh Abdul Qadir Jilani za ga aqidar ba haka take ba wato kawai su sun faɗa ne tunda sun ji yan Tijjaniya su ma suna faɗa ga shehunansu su kuma yan Tijjaniya shehunan nasu ne da suka kafa ɗarikar suka fara shi ko Sheikh Abdul Qadir Jilani idan ka koma algunya sai ga duk abubuwan da suke faɗa a kansa ya saba wannan abun baya tare da wannan abun to shi yasa abin da mutane ya kamata su gane ballantana shi wannan na san bai duk karanta wannan abubuwan ba amma yanzu mutumin da kake dan kadiriya zaka ce ka da shi Abdulkadir Jilani yana ganin ka a inda kake to ina Sheikh Abdulkadir Jilani ya faɗa ka mabiyansa ne suka faɗa ko kuma waɗanda suke malaman da suke tuti magana binsa amma da suka faɗa ba su da wani dalili na magana Sheikh Abdulkadir Jilani akan wannan wanda duk idan ka koma littattafansa za ga karya ne kuma wallahi malam inda a ce yan tijjaniya su ma manya-manyan shehunan su ba su faɗa ba da sun hutashe mu shi ya sa yanzu misali in ka ɗauko magana in dai da ɗan kadiriya ne to magana Sheikh Abdulkadir Jilani kadai ta ishe ka kai masa raddi ga abin da ake da ake da'awa akai kamar yanzu kada mandiri da kuma wannan rawa amfasu din nan da suke yi da wayannan abubuwa da suke yi zaka ga kwata-kwata a cikin sirrul asrar na sheik abdulkadir jilani ya ce duk wanda yake zikiri yana rawa yana kiɗa ya ce kafiri ne a cikin littafin ya faɗa ya ce saboda tala'ub ne wasa ne wasa ne da ambatan Allah Ya ce ba a kiɗa ba a rawa lokacin da ake ambatan Allah nutsuwa ake yi ya kawo wannan to amma kaga yanzu mabiyan za ka ga abin da suke yi kenan Allah ya kiyaye to Allah Allah Allah ya saka da alheri amma tattaunawa ta yi sai dai kawai dai shi wannan ɗin galibi irin waɗannan ina ganin idan mutum ya shigo fagen ne aka nuna masa zurfin ruwan yadda yake to sai ya ce a ah, yana da uzuri kaza da kaza amma ba wani uzuri ba shi ya shigo ba shi ya nemi a yi wato zurfin ne ya ji ba zai iya ɗauka ba Allah ya kiyaye Allah ya taimaka kai ina gana akwai wani guda ɗaya kai ne na ƙarshe sai mu tafi kai ne na ƙarshe ya haƙuri da Allah shi ne na ƙarshe sai mu tafi katse amma fa ka katse kuma kai ne kake kira kalla wa ka katse an ƙara kiran ka daga wannan kuma assalamu alaikum assalamu alaikum malam kada ya yadda ta da wa alaikum assalam na'am muna jin ka dan uwa da muke alhamdulillah Yawwa, sunana Shamsuddin Nuhu daga Kano, Najeriya. Shamsuddin daga Kano, Najeriya. Muna jin ka Shamsuddin. Yawwa, Malam Alkanawi, ai wannan bakon naka. Mm. Kamar yadda Malam Haskin ya faɗa bai san zurfin ruwan bane Ki wato ya shigo ne sai da ya shigo sai ya fahimci akwai zurfi. yawa kuma ka ga abincin da ka dawo masa. Mm. Ni dan Kano ne duk wannan abubuwan wayan mun san sanda aka dinga yin su saboda akwai an aikin ma ka ɗaga mai kafa ne baka karasa mai inda ba illan ma tafi ba ai da ka je gaba a can gaba ya ci gaba da bayani yake cewa ba don kunyar sarkinsa ba da ya sa aljanna gaba musulunsa a yau ba fargaba shi ma sai ka tambaye shi ya yarda da wannan shi ma ka tana baitin na tuna baitin gaskiya ne <laughs> gaskiya ne to ai kana jawo mai baitin ne wannan baitin ne zo raina gashi ma eh akwai wa'insu ma yana nan aka yi bisa to eh nan yana nan aka yi sama yana kallo aka yi sama eh. yana kallo aka yi ƙasa. eh da duk sai kai mai wannan tambayar gaskiya ne da sai ka mai wannan tambayar sai mu ji me zai ci ba dan kunyar sa ba da ya sa aljanna gaba ba shige ta yau ba fargaba ai ka san kana ji tunda dai zai dawo bai asi bai ke ke so zai tona eh tunda kana ji tunda zai dawo eh, in ya dawo ka mai wannan tambayar eh wai kada a bashi kaya da yawa in aka bashi kaya da yawa sai ya firgita sai ya ke dawowa a bashi eh, da guda ɗayan ai abin da yanzu fa kawai Allah ya bayyana gaskiya da haske wani wanda zai wata cuwa-cuwa fa ta kare lokacin wai a kama labari a kaɗa kai kamar balagaggen kanan gare ta kare idan ka faɗi magana sai an tona ta a mai shara yawwa sannan a gani mai kuma mu yadda mu ahalin sunna kamar yadda kake yin bayani idan aka faɗi magana Uh, Muhammad Nasiruddin Albani ne yake faɗa a cikin sifatin salatin nabi da ake mai tuhumar sa yana zaki yace shi in an faɗi magana ba wai zaki wani magana yake kallo ba wanda ya faɗi magana ba ita yake kallo sai ya mutum sai ya rufe idan sai ya kasa ganin wawaye duk sa sai ya mai kata-kata da gudda to ka gani amma abu ƙananan abubuwa kun kasa karewa kun zo kun ɗauko manya-manya mai shiru tun da su a cikin su arfa ke? yin wasu mu da masu kowa Allah ya zo shi ma zai shiga rigimar da ba zai iya fita ba ba zai wallahi ba zai iya wannan maganar sun duk zai tara shekunnan ɗariƙar kadiriya na kano ba wanda ya ba da amsarsa ka ce wani zai sa aljanna gaba wai a cike ta a cike ta ba fargaba wanda shi kuma sida abdulkadir ba shi da magana makamanciyar wannan kwata kwata ba da ya yi ta Allah ai wato amin amin mara alka nauyi Allah ya taimaka Allah ya bada lada amin ai malam shamsu amin Allah ya saka da to abin da yake faruwa kenan shi yasa wato kamar yanda eh, na kan faɗi kuma ina faɗi ina ƙara maimaita wallahi duk wanda ya kira na da nufin mu tattauna duk wanda ya kira na da nufin mu tattauna ko da nufin ya yi tambaya kan wani abu da na yi ko na bayani a kai ina ƙara maimaitawa ya sani ina ɗauka idan ma ban kawo ka live ba in ban kawo ka live ba to wallahi ka sani ina ɗauka ban ci amanarka ba ina ƙara maimaitawa ne ina ƙara maimaitawa ba a rufa-rufa da ni magana ce ta addini ina ɗauka kada wani ce na ci amanarsa haka kwanaki wani ya kira na daga cikin abin da yake gaya min wanda kawai ban biye masa ba ne kuma ina da odiya cewa su yanzu duk wanda ya zo ya zagi malaminsu za su duba wani babban malami da ake gani a cikin tafiyar sunna suke ganinsa da mutunci su wa'ancan sun yi mitin da su da ɗalibansu da ɗaliban wannan malami za su zo su zazzagi wannan malami wallahi haka ya ce kuma wallahi ina da audio wallahi haka ya ce da haka lokaci nake jira zan zo zan danna wallahi haka ya ce su 'yan su 'yan malami wato su ɗaliban malam wane ya ambaci sunan mai shi ya ce sun yi mitin a junansu duk wanda ya ƙara zagan musu malami a ya ce za su duba wani babban malami da mai shi wannan da ya zagi wancan malami yake ganin mutunci za su zo su zazzage shi su ma ya ce wallahi haka suka tsara wallahi haka ya ce kuma ina da odiyo ɗin shi yasa duk wanda ya kira na ina kara gaya muku in kai kira na ba a munafunci da ni kawai dai abin da yake faruwa bu zan zo in daddanna abin da muka yi da kai bane amma mutukar ka fito da wani abu wanda ina ganin cewa haka za ka ta da ƙura to zan iya zuwa in daddanna ka wallahi abin da ai ce mun kenan duk da yake naji yana haushi a gefe abin da yasa ban tanka shi ba ba ya karatu yake ba ni a matsala nake tattaunawa amma irin ka zo kawai ka zo kai surutu ka wannan in in surutu ni ban gane wannan ba Allah ya sa mu dace